أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار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 barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Juma'a wacce ta dace da biyu ga watan Jumada al'ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi da arba'in shekara 1447 wacce ta dace da 24 ga watan goma miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci na marigayi Malam Umar Idris Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi. Mun haɗu ne domin karatu cikin wannan littafi mai albarka sharhul usulu sitta na fadilatu Sheikh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullahi Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Wadda asali sharhi ne na littafin Masailul Jahiliya allati khalafa fi sharhi na littafin al-usul sita na malam Muhammad bin Abdul ta tagammadahu Allahu bi rahmatin min yau kuma ita ce da zaman mu na hudu darasin mu na hudu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu a zaman da ta gabata mun karkara magana akan al-aslul awwal abinda malam ya buɗe littafin da shi na bayanin menene ikhlasi kuma menene kishiyan ikhlasi mana bayanin shirka da tauhidi bayanin abinda shine shirka hakikaninsa da kuma abinda shine tauhidi hakikaninsa a yau za mu tashi daga al'aslu sani asali na biyu kamar da malam yayi bayani مالك الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون Malaita aslu tsani, asali na biyu daga cikin al'usul guda shida da muke magana a kai, ya ce, Amarallahu Allahu fiddin, Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni akan haɗuwa akan addini. wa naha ani tafarruqi fihi kuma Allah maɗaukakin sarki yayi hani akan rarrabuwa a cikin addini. Allah ya umarni da haɗu a addini gaba ɗaya wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah umarni da a yi da igiyar Allah kuma gaba ɗaya ce a yi da wannan igiyar. Allah ya hana rarrabuwa a addini. kowa addini ya zama abin da ya ga dama zai yi Allah ce a kowa ya abin da ke Qur'ani abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili Allah madaukakin sarki ce wannan ita ce hanya ta wannan shine tafarki na fattabi'uhu to ku ji wannan tafarkin dawa wala tattabi'u subula kar ku bi wasu tafarke tafarke waɗanda ba na Allah ba in kuka bi su fatafarraqa bikum an sabili wannan tafarke tafarken da ba na Allah ba za su rarraba ku za su rarraba ku daga tafarkin Allah to wannan shine umarnin da Allah yi Allah ya umarni da haɗu akan tafarkinsa Allah ya yi hani da a rarrabu a farce-farcen Allah a kama wani abu na daban. Kamai da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi. Ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana musu tafsirin wannan ayar faɗin Allah wa anna hadha mustaƙiman. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai zana musu wani layi a ƙasa guda ɗaya mai kakkiya a jikin layin kuma sai ya ja wasu ƙananan layuka a dama da hagun wannan layin. Sai mazan Allah sallallahu alaihi ce to wannan shine kwatankwacin misalin tafarkin Allah da kuma wasu hanyoyi waɗanda ba tafarkin Allah ba. ce to wannan shine tafarkin Allah. A gefen shi kuma akwai wasu hanyoyi da ba na Allah ba, a kofan kowace hanya akwai wani shaiɗani a zan yana kiran mutane zuwa ga wannan tafarkin. Abin da zai ƙara nuna maka wannan shine ayar da muka karanta a satin da ya gabata da muke magana a kan ɗan wuta da jawabin da shaitan zai a gidan wuta yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum ko yace Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ni ma ce nan ku nawa alƙawarin mana a waɗannan ƙananan hanyoyin da manzon Allah ya ce kar mu bi to kowane shedan na nan a gurin shi ma zai maka nashi alƙawarin Allah ya ce bi nan kar ka tsaya sai ka kai ƙarshe shi kuma zai ce a'a ga wani nan ga shortcut zo ka biyo ta nan to wannan bin wannan shortcut din Allah ya hana Allah bai dawa malike fa bayyana Allahu hada bayanan shafiyan kuma Allah madaukakin sarki yayi bayanin wannan gana yayi bayanin haduwa akan hanyarsa da kuma illan rarrabuwa da bin wasu hanyar da ba tasa ba shafiyar Ya yayi bayani bayani mai warkarwa tafhamuhul awam har ga magarin mutane waɗanda ma ba su saba zuwa makaranta ba za su iya fahimtar an musu bayani so da yadda Allah ya yi bayanin abun filla filla babu koya za mu zo mu karanta dalilan insha Allah wa nahana an nakuna kallazina tafarraqu kuma Allah madaukakin sarki ya hana mu kar mu zama kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka sassaɓa ma juna na kafin mu fahalaku sai suka halaka ha Allah ya hana mu kar mu bi hanyar su hanyar Yahuda da Nasara ke Allah ya hana mu da hay mushrikai kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ko wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah ce kada ku zama kamar mushrikai waɗanda suka rarraba addininsu kowa ke yin abin da ya ga dama kowa yake yin abin da ya ga dama sun ce gunki za su bautawa to gunkin ma a bauta ma guda ɗaya a'a kowace kabila tana da irin nata gunkin kowace kabila tana da tata gunkin sa'annan a kowace kabila ma wanda ya isa shi ma yana da nashi gunkin nashi personal gunki kai har ma ya zama gunkin ma iri iri wanda ya isa ya mulkin nashi da zinari wanda bai kai shi bai da azurfa wanda bai kai shi bai da dabino wanda bai kai shi bai sassake itace kaga kaga sauran raba wa kanu shi'an suka zama gida gida ƙungiya-ƙungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kuma kowa yana alfahari da abin da ke gurin shi na ibada, wanda ya sa amma abin da Allah ya saukar kaga waɗanda suka gabace mu kenan su ma yahudawa haka suka zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yahudawa sun rabu kashi saba'in da ɗa ko nasara sun rabu kashi saba'in da biyu yake wasa taftariku hadhihi umma ila talatin wa na firqa yace wannan al'umma ita ma za ta kafu kashi saba'in da uku kulluha ha nari illa wahida yace dukkansu gaba da yan wuta ne sai guda ɗaya mecece guda ɗayan nan ba ta da suna manzon Allah ce sai dai tana da identity ne tana da address amma ba ta da suna me identity ɗinta manzo Allah ce waɗanda suka kasance akan abin da nake kai yau da ni da sahabbaina wanda duk aikinsa duk ibadansa duk biyayyarsa duk musuluncinsa ya dace da irin musuluncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa Allah ya kare da a gare su shine kadai ba dan wuta ba babu wani sura ana iya samun su a can da can da can da can da ko ina kuma ana iya samun sabanin su a nan da nan da nan da ko ina an fahimta ko to Allah ya yi bayani bayani a fili wanda kowa zai iya ganewa kuma ya hana mu kar mu yi kamanceceniya da waɗanda suka rarrabu suka saba kafin mu kuma su sun halaka ma'ana mu ma in muka yi za mu me za mu halaka ce wa zakara annahu amara almuslimina bil istima'i fi ad-din wa nahahum an at-tafarruq fihi kuma Allah ya ambata a cikin alqur'anin cewa ya umarci musulmai da su zama sun haɗu guri ɗaya akan addini, kuma ya faɗi cewa ya hana su rarrabuwa a cikin addini. Wa yaziduhu wuduhan abin da zai ƙara bayyana maka wannan umarnin da kuma wannan hanin ma warada bihi sunnatu min al-ajab al-ujab fi zalika yace abinda sunna ta zo tabbatacce a cikin sunna zai ƙara tabbatar maka za a ƙara jin mamakin yanda aka samu wasu su rabu da addini yace thumma sara amru amma daga baya sai al'amarin ta zama ila anna al-iftiraqa fi usul din wa furu'ihi huwa al wal fiqh fi din sai muka tsanci kanmu kuma a yanayin da rarrabuwa barin hanyar Allah bin wata hanya daban a abin da yake asul daga cikin din, da abin da yake reshe daga cikin rassa na addini wai kuma sai zama shine ilimi shine fahimtar addini addinin musulmi addini abubuwa guda biyu ne akwai asul akwai fara aka ce asl shine abin da bawashi ma yake ce asali ko ko ka ce tushe ko ka ce mafari a a hausan mu a hausan mu nan ko amma ba sako ce ce mafari yana nufin sababi abin da ya sabato faruwar wani abu to addini akwai abin da yake usulud din akwai kuma furu'ud din al'usul babu duk wanda ya saba akan usul, duk wanda ya karkace akan abin da yake asali ne, to ya bar musulunci ne gaba da. Me misalin usul kamar rukunan musulunci? Musulunci yana da rukunai guda biyar, ko? Duk wanda ya ce ya yarda da guda hudu, bai yarda da guda ɗaya ba musulmi ba ne. wanda ma ya ce ya yarda da shi amma bai da cewa wajibi bane ba musulmi bane mutum ya ce eh ya yarda a musulunci akwai sallah amma sallan nan ba wajibi bane ya zama ba musulmi ba ya ce ya yarda a musulunci akwai aikin haji amma aikin hajin nan ba wajibi bane ya zama ba musulmi ba ya ce ya yarda a musulunci akwai azumi a watan Ramadan amma wanda ya ga dama ne zai ba wajibi ba shi ma ya zama ba musulmi ba wannan sune asal na usul na addini na farko to me ake nufi da far da rassa su ne yanayin yadda za a gabatar da su waɗannan usulun misali ya yadda cewa sallah wajibi ya yadda cewa kowane lo sallah kuma kowane sallah Allah ya mata lokaci inna salata kanat ala mumina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance wani wajibi ne mai lokaci wanda aka yi mata lokaci akan kowane imani ya yadda a zahar ga lokacinsa la'asar ga lokacinsa magariba isha asuba shi da kirkira nashi lokacin da ya sa'a ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba misali ko ya yadda sallan azhar raka'a hudu ne ana yin ruku'u da sujara guda biyu a kowace raka. ana karanta fatiha da Suwa. mafhum amma shi in yazo zai yi sallah zai dora hannu a kirji wancan kuma in yazo zai sallah zai sake hannu misali ha a wannan sabani ne ko amma shi da bai ya sake hannu da shi wanda ya rike hannu waye za a ce musulmi waye ba musulmi ba na duka musulmai ne an fahimta ko waye sallan sai waye sallan sa bai ba duka sallan sa yi. an fahimta ko amma kuma akwai mai laifi ko ba haka ba waye mai laifi wanda nashi ya saba ma na manzon Allah laifin kuma zai ƙara girma lokacin da yake ganin nashin nan ya fi na wanda ya dace da na manzon Allah laifin ya ƙara girma to wannan su ne kaga ba a saba a hukuncin sallan ba mafu ba a saba a adadin rako'in sallan ba ba a saba akwai ruku akwai sujada akwai fatiha akwai sura ba amma an saba a wasu abubuwan da ba waɗanda ko da babu su sallan yana mai. to wannan su ake kira da koro an fahimta ko yawwa amma abinda abu ba zai yi ba sai da shi shi ake kira ne asul shine asali a addini an fahimta ko to musulmai in dai musulmai ne sai suka saba a usul to ana ana ana ba a ba a sauki ba a sassautawa mutum ya ce shi yanzu zai yi sallah amma shi sallarsa ba sai da alaula ba sai mu ce to malami alari na ba mu identity dinka ai ya faɗa mu man salla bi ghairi wudu'i amidan fa huwa kafirun ko malari alari ya riga faɗa mana waye kai wanda ya salla ba tare da alaula ba da gangan ya zama kafiri a shi zai salla amma shi shi sallan shi shiru kowace raka'a sujada ɗaya ce da ruku'u kuma ai ruku'un ba a dagowa daga ruku'un kawai sai dai sai dai a a gangara sai mu ce Qur'ani ya faɗa mana waye kai wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga shi man faɗa mana identity din sa to wadan shine bambanci a takaice tsakanin al-usul da kuma ne al-furu sai ma yace saboda duk wannan bayanin da Allah ya na cewa a haɗu akan asalin addini kar a rabu amma kuma sai aka wayi gari ya zama rarrabuwa akan usul da furo shi ne ake ganin kamar shi ne ilimi shi ne fahimtar addini kaga zama ci baya yi ko yace wa tsara listima a fi la ya ƙulu illa zindiqun au majnun sai zama haɗuwa a kan addini ba wanda ke duk wanda ke furutawa ana masa kallon wani zindiki ne ko mahaukaci duk wanda zai ce kowa ya bar abin da yake kai ya dawo a duk Qur'ani da Sunna ha sai a ce yana neman fitina kamar kowai abin da ya ga dama mana aka suke cewa yi ko amma kuma shi fa ba za a bar shi abin da ya ga dama ba ƙa'idan kenan ai secularism ne ai secularism ne almaniyanci ne ai duk wani wanda yake wani abu na shirme duk shirmen shi a bar abin da ya ga dama kar a taba shi amma me abin da yake daidai shine kar a bar shi kuma yi secularism ne ko ba haka bane duk yadda mutum zai duk yadda mutum zai yi tsiyayin shi da fasikancin shi ba wanda zai mishi magana amma wanda ya ce gyara shi kuma ya zama mai mai laifi ko ba haka bane yanzu duk wanda kwanaki suke ta yawo wai suna son wai musulmai su haɗa kai ai abin da suke faɗa shine kowa a bar shi abin da mai to in dai za a ce kowa a bar shi abin da za to kuma ku bar mu karanta tauhidin mu kama ta ce a kar ku karanta in kuka karanta za ku tabo a ah, kun ce kowa barci abin da ya ga dama in dai kowa barci abin da ya ga dama to akwai kuma mu karanta tauhidin mu mu karanta sunnan mu mu karanta tafsirin mu da fasaran tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane ko ma ku je ku yi sai kowa ya zabi abin da ya masa ya aikata ta ce a ah, a ah, a wa'annan a ije su a gefe a to ai ba ku yadda kowa abin da ya ga nawa ba kenan amma kuma ko kun yadda a bargo karanta naku kun yadda a karanta naku shirmin kuma kowa ya saurara amma ni karin karanta na waje din shi ne abin da yake faɗa to ga mali yana magana tun sama da shekara ɗari biyu da ya wuce kenan fa kaga ba yau ba kenan abin ya fara lalacewa Allah ya sa mu gani malam Fauzan hafizahullahu ta'ala a sharhi sai yake cewa al-aslu thani min al-usul allati saqaha shaykh yace asali na biyu daga cikin usulai wanda Malam Muhammad bin Abdul Wahab ya bijiro da su rahimahullahu ta'ala shine al-istima'u fi dini wan nahyu an at-tafarruq fihi shine haduwa akan addini da kuma hani game da rarrabuwa akan addini malaki wa hadha al azim qad dalla alayhi kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam yace wannan asali mai girma na biyun nan Qur'ani yayi nuni zuwa gare shi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi nuni zuwa gare shi yace wa amalu sahaba haka aikin sahabbai radiyallahu anhum shi ma ya nuni zuwa gare shi wasalafu salih kuma da magabata na ƙwarai rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahama shi ma ya nuni zuwa ga wannan Qur'ani ya karantar da haduwa akan addini sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'a akan addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata waɗanda suka biyo sahabban tabi'ai da asba'u tabi'ina har zuwa da sauransu to sai malam zai kawo mana dalilan daki daki zai fara da Qur'ani ya biyo sunna ya biyo aikin sahabbai ya biyo kan magabata kamar yadda ya jera mana yace amma kitabullahi ta'ala yace amma abu Da Qur'ani littafin Allah maɗaukakin sarki bayanin da ya akan wannan malaka faqad qala Allah azza wa jalla yace tabbas hakika Allah wanda ya daukaka ya girmama ya fada yake cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda suka yi imani ko su sara irin na mallabaran Allah ya gafarta mishi yace ya ku waɗanda nayi imani ko ittaqullaha ku kiyaye Allah haqqa tuqatihi matukar kiyaye shi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa ku ji tsoron Allah iya karfin an gane ko bi ma'ana ku sanya ma kanku shamaki tsakaninku da azaban Allah shine ma'anan attaqwa ka sanya ma kanka shamaki tsakaninka da azaban Allah kamar da Talq bin Habib Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga gafarta mishi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ma'anan attaqwa an ta'mal an ta'mal wa an taf'al ta'at Allah ala nurin min Allah ترجو ثواب الله وأن تترك معصية Allah, على نور من الله تخاف عقاب الله yace ma'anan taqawa shine ka aikata abun da biyayya ne zuwa ga Allah in ka tashi aikatawa kuma ka aikata shi da bisa haske daga Allah mana yadda Allah yake so a yi so da ƙa'ida ce zaunanniya a addini Allah maɗaukakin sarki bai taɓa ce a yi abu sai ya faɗi yadda za a yi. Wani yana daga cikin bambancin abin da addini ne da abin da ba addini ba ne. In dai har abu addini ne to ana koya maka yadda za ka yi. Ba barin ka ake kai yadda ka ga dama ba. An fahimta ko? In dai har abu addini duk abin da ka ga a musulunci ba a fayyace maka ba, to dama wani abu ne da ka saba yin sai musulunci sai kuma ya dace da abin da musulunci yake so to sai a faɗa so da karfafe ka abin da ka saba yi amma duk abin da dama can baka baka da shi sai musulunci ya ce kai to sai an karfafe ka sai an nuna maka yadda za ka yi misali da za mu bayar na abin da za ka musulunci zai ce ka yi amma bai sa maka haddi ba misali Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta yin kafaru in kana halin tafiya ko amma kuma babu wata aya ko wani hadisi da Allah madaukakin sarki ce to amma tafiyan kuma sai ya kai kilomita kaza ko in bai kasa kilomita kaza ba babu amma kuma an ce kai me yasa da ai an ce maka in kana halin tafiya kuma kai a matsayinka na dawo ka san menene tafiya ka saba yin tafiya ka san a garin ku in mutum ya tafiya ina ne zaka ce ya tafiya ina ne zaka ce ya je nan yana dawowa yasa sai ba fayyace maka ba so da abu ne wanda dama ta san shi ka bukatan sai an maka tautology ba gane ku misali ne misali ne to amma duk abin da ba irin wannan ba to Allah maɗaukakin sarki sai ya koya maka sai sai ce an ala ta'ata ma ala nurin min Allah in ka tashi yin biyayya ga Allah sai kai ko bisa haske daga Allah mana yadda Allah ya ce kai sannan ina na uku tarju sawab Allah kai kana fatan samun lada daga wajen Allah yace sa'annan wa an tatruka ma’afiyat Allah ka bar abun da yake saɓon Allah ala nurin min Allah bisa wani haske daga Allah madaukakin sarki mana ka bar saban Allah a lokacin da Allah ce ka bari a yanayin da Allah yace ka bari kuma ya zama ka bari ne ta khafu iqab Allah ka bari so da kana tsoron hakuwa da azaban Allah madaukakin sarki to in ka haɗa waɗannan bangarori guda biyun kayi takawa an fahimta ko wani ya tambayi sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu game da malam ibn qayyim rahimahullah ya kawo cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ma sai na Ali menene yake nufi da takawa sai na Ali sai ba baki amsa practically sai ce ka taba tafiya a gurin da akwai kaya da yawa sai ce eh yace ya kake tafiya ya ce yadda rike tafiya in na ɗau sa ƙafa kafin ɗaga ƙafa na biyu sai na duba a daidai ina zan sake sa ɗayan ƙafan? tukun sai in ɗaga so da karin sa ƙafa na inda ƙaya zai soke ni sai na leke to wannan shine ƙawa. mana duk abin da zaka yi sai kai ne sai ka duba ka kai to Allah yana son wannan ko baya so tukun sai in aikata sai na leke to wannan shi ake nufi da ta ƙawa. to shine sai Allah ya ce to ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku waɗanda suka yi imani ku yi takawa matuƙar takawa iya ƙarfinka kamar yadda Allah ce fatakullaha mastata'tum sai ce wala mutunna illa wa antum muslimun kuma kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai kai ji tsoro kai takawa ka ji tsoron Allah ka kiyaye Allah a lokacin da kake raye matuƙar kiyayewan Allah ka kiyaye ka ji tsoron Allah matukar jin tsoron sa kuma kar ka yadda ka mutu face kana musulmi in ji Allah madaukakin sarki wala mutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku bar duniya ku je ku haɗu da Allah wa kuna musulmai wa ji Allah kaga akwai matsala kenan aka samu sabanin haka an gane ku shi yasa za ga bayan Allah na kwarai su suna fatan su su mutu suna musulmai kuma suna fatan iyalansu ma su rayu a musulunci su mutu a musulunci babban misali babban misali da abul anbiya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ma ƴaƴansa addu'a na cewa Allah madaukakin sarki ya rayar da su ga bisa musulunci ko Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitakal muharram ربنا ليقيموا الصلاه واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كاسرنا ربنا آه إيه نعم آية كافين شي رب اجعل هذا بلدا آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني fa innaka antal ghafurur rahim yace ya Allah ka sanya wannan garin na maka ya zama wani gari amintacce ka sa wannan garin ya zama wani irin gari ne amintacce ya zama babu tashin hankali babu rikici babu komai sai kwanciyar hankali da nutsuwa yace kuma ya ubangiji ka nisanta ni da ni da ƴaƴana kar rubuta ma gumaka yace ya Allah gumakan nan fa sun batar da mutane da yawa ya Allah ya Allah duk wanda ya daina ni a cikin su to yana tare da ni wanda kuma ya sawa mu ya Allah kai mai gafara ne Allah kai mai rahama ne sai ci gaba da cewa rabbi ya ubangiji inni askantu min zuriyati ya Allah na ije wani bangare na zuri'ata biwadin a wani kwazazzabo ghairi zi zar'in inda bai fitar da tsirrai ko kai noma ba zai fito ba ya Allah ina roƙonka ka azurta su da me rabbana li yuqimus sala ya Allah abu na farko ka sa su zo ba tsaye da sallah bai fara roƙon Allah ya ba su abinci ba bai fara roƙon Allah ya ba su abin da ya fara roƙa ya Allah ka sa zo masu da sallah tukun yace warzuquhum min as-samarati tukun ya Allah ka azurta su da abin da za su ci la'allahum yashkurun su zo masu gode maka kaga annabi Ibrahim kenan haka ƴaƴansa annabi Isma'il annabi Ishaq jikansa annabi Yaqub Allah ya ba mu labarin ta cikin suratul Baqara aiko Allah ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ce shin kun halarci kuna halarci lokacin da mutuwa ta zo wa annabi na annabi Yaqub ya tara ƴaƴansa yake to ni yanzu zan mutu amma kafin in mutu ina son in tafi da wani abu a raina min ba'di me za ku bauta wa bayana za ku ci gwada musuluncin ko za ku bari suka ce na abudu ilahaka zan bauta ma ubangijin da kai ka mutu kana bautawa wa ilaha ika ubangijin iyayenka za a iyayen akwai su azara aiko sai suka fayyace mishi a iyayenka nan daga annabi ibrahim ibrahim da isma'ila da ishaqa in ba ka gane ba ilahan wahidan abun bauta guda ɗaya ba za mu yi shirka ba ونحن له مسلمون كما ذا مسلمون مو مسلمين ما سميك ويا زوا غري هو هكا بني النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لوكتين دي يزو متوا شي ما ياي فاتن كان يموتو فاتينا مسلمين يا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Yake ya ubangiji a ataitani min al-mulk ya Allah ka bani wani bangare na mulki ya Allah wa allamtani min ta'wil al-ahadith ya Allah ka sanar da ni fassarar mafarki fatir as-samawati wal ard ya Allah kai ne ka kage halittar sammai da kafa baka ga sample a wajen kowa ba anta waliyyi fi dunya wal akhirah Allah kai ne majibinci na banda wani wanda zan je zuwa gare shi a duniya ko a lahira sai kai ya Allah ya Allah ina da bukata a gurinka me kake bukatar tawaffani musliman ya Allah ka sa mutu ina musulmi wa alhifni bis salihin a filin alkiyama ka sadar da ni da mutanen kirki an fahimta ko saka shi yasa anan kaga Allah madaukaki sai yace wala tamutunna illa wa antum muslimun to magabata tun daga annabawa kullum addu'a suke ya Allah ya sa sun mutu suna musulman ba sa ruɗuwa da matsayinsu ba sa ruɗuwa da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ba su a suna roƙon Allah umarnin da Allah kai cewa kar mu yadda mutu face muna musulmi Sai Allah ka taimake mu a kan cika wannan umarni ce to Allah ce wala ta na illa wa tun musulmi, sai Allah ce bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku malumin tafsiri suka ce hablullah ai alƙur'ani ku riko da alkur'ani jami'an gaba ɗaya. kar a samu wasu suna bin ƙur'ani wasu suna bin son zuciya hmm. kowa da kowa ana so ya riko ne da alqur'ani kowa ana so ya riko da alkurani duk abin da za ka yi ƙur'ani ne shirye da kai zuwa ga wannan abu duk wani wanda ya ce ka bi shi ya ce zai baka umarni na ka yi ko ka bari to ka je ka leka qur'ani ya ce a bi shi an fahimta ko qur'ani a halittun Allah gaba ɗaya a halittun Allah gaba ɗaya mutane biyu kadai ya ce mu yi koyi da su mutum biyu kadai ya ce mu yi koyi da su Allah ya ce mu yi koyi da Annabi Ibrahim kuma ya ce mu yi koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba su biyu nan babu wanda aka ce mu yi koyi da shi babu wanda aka ce mu yi koyi da shi قد كانت لكم أسوة حسنة في Allah ce tabbas hakika kuna da abun koyi kyakkyawa ga annabi Ibrahim. Allah ce mu yi koyi da shi. Allah ya ce ma mu bi irin tafarkin irin yadda annabi Ibrahim ya addini irin za mu yi. Wa an tabi'u millata Ibrahim hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Allah ce ku bi hanyar annabi Ibrahim wanda take ta karkata daga barin dukkan wani shirka. Annabi Ibrahim bai zamanto daga cikin mushrikai ba. Allah ce mu yi koyi da annabi Ibrahim mu bi hanyar annabi Ibrahim sannan Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Allah ce tabbas kuna da abun koyi kyakkyawa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu wanda ke koyi da shi sai wanda yake fatan haɗuwa da Allah lami lafiya kuma yake ambatan Allah da yawa an fahimta ko saka Allah ya ce anan wa tasimu bi hablillah ai ku riko da alqur'ani kar ku yi komai kar ku bi kowa sai wanda da qur'ani ya ce ku yi sai wanda qur'ani ya ce ku bi Allah ya ce wala tafarraqu kar ku rarrabe kar wannan suna bin Qur'ani wannan suna bin son zuciya wannan suna bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ya ce abi shi wannan sun ce a'a ga wani wanda maganarsa daidai take da maganar annabi Muhammad ko ma ta fi tasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ko sai Allah ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman Allah mana akan ku id kuntum a'da'an a lokacin da kuka kasance abokan adawa abokan gaba na juna fa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zakatanku duk wanda ba Allah yake bi ba duk wanda ba Allah bane a gaban su to Allah suna da adawa da juna duk wanda ba akan hanyar Allah suke ba sai an samu kiki juna tsakanin su ba ni. Ko kowaye in ga an duk zuciya ta haɗu guri ɗaya to duka an nufaci Allah ne amma in har wani ya nufaci Allah wani ya nufaci wani Allah to ba haɗuwa kai ko kai ko a sulhun ko a aure ba Allah ya bada misali ba wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli sallati in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum Allah ce in an ji tsoron kiki kaka ya kici ya yawa tsakanin mata da miji Allah ce to a ɗauko masu hukunci daga ɓangaren miji da masu hukunci daga ɓangaren mata sai Allah ce amma da sharaɗin in yurida islahan in dukan su biyu suna son sulhu to Allah zai daidaita tsakaninsu mana ba za a samu daidaituwa ba sai in dukan su biyu suna ne ai in je har gaba ɗaya zuciya haɗu a guri ɗaya to za a samu zaman lafiya amma in zuciya sarabu, rabu wannan yayi can wannan yayi can to ba zaman lafiya to Allah maɗaukakin sarki ya haɗa tsakanin zukatan masu imani fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka wayi gari da ni'iman Allah kuka zama ƴan uwan juna sai kuka zama ƴan uwa wannan ya da shi dan uwanka ne wancan ma ya da shi dan uwanka ne sai Allah maɗaukakin sarki yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kuna bakin gaba na wuta fa anqadhakum minha sai Allah ya cece ku daga wannan bakin gaban Allah ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake bayyana muku ayoyinsa saboda ku zama masu shiryayyu ku zama ku shirya ku bi hanyar Allah Allah ka sa mu shirya mu bi hanyar Allah to kaga wannan ayar kaga a fili Allah maɗaukakin sarki ya bayanin akan me za mu haɗu yace wa'tasimu bihablillah mu rike igiyan Allah mu zama zuciyarmu gaba ɗaya yana fuskantar Allah to sai Allah maɗaukakin sarki sai haɗa zukatanmu amma in muka kauce kowa ya kama kanshi to kuma zukatan ita ma sai ta me sai ta rabu an fahimta ko Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abu na biyu malai wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki sake cewa wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات wa ula'ika lahum azabun azim Allah madaukakin sarki yake cewa wala takunu kar ku kasance na talafu kamar waɗanda suka saba suka rarrabu wancan ya bi hanyarsa wancan ya bi wancan ya ce nashi ne mai kyau wannan ma ce nashi ne mai kyau kuma dukansu guda biyun ba tare su yi la'akari da wanne ne nashi ya dace da wanda Allah yake so ba Allah ce kar ku zama kamansu. da suka rarrabu waktalaku suka samu saɓani min ba'di ma ja'a min ba'di ma humul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu daga Allah madaukakin sarki Allah ce wa ula'ika lahum azabun azim lallai waɗannan suna da azaba mai tsanani azaba mai raɗaɗi an fahimta ko lallai waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi bayan ayan da muka karanta kazu ban Allah maɗaukakin sarki ya rufe mana wancan ayan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sai ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun sai Allah ya ba mu to hanyar da zamu bi a samu haduwan a samu haduwa akan abin da Allah yake so sai Allah ya ce wal takum minkum umma a cikinku a samu wasu al'umma, wasu jama'a. Wannan al'umman su zama ya da'una ilal khairi suna kiran mutane zuwa ga alkhairi. Ya'muruna bil ma'rufi wa hauna 'anil munkar. Su rinka umarni da abubuwa masu kyau su rinka hana munanan abubuwa. Jallake wa ula'ika humul muflihun. In aka samu haka cin al'umma to waɗannan al'umman za su rabauta. Jallake to wala takunu kallazina tafarraqu. kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka saba ma juna suka saba ma abin da Allah yake so min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu daga wajen ubangijinsu Allah ce wa ula'ika lahum azabun azim lallai waɗannan suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu daga wannan azaba to kaga eh za zo kai malai akwai karatu karkashin waltakun minku ummatin za mu zo kai shi. to kaga wannan yake nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki ya umurce mu da haduwa malai sake cewa Allah malai sai ki kawo aya ta cikin suratul anfal aya ta 46 Allah madaukakin sarki ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum ko a farkon ayan Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu ko sai ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum sai ce me ah wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum sai Allah ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah ce wa ati'u Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wala tanaza'u kar ku rinka jayayya kar ku rinka jayayya an ce Allah ya ce ka tabbatar eh Allah ne ya ce to menene naka na jayayya an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an tabbatar maka eh shi ya ce to menene naka na jayayya wala tanaza'u in kuka yi kuka rinka jayayya tabshalu za ku fashe za ku rabe wata zahabar rihukum karfin da kwarjininku zai tafi za ku zo ba ku da karfi ba ku da kwarjini ba za ku iya tare ma musulunci wani abu na cutarwa ba tallace wasbiru ku yi haƙuri in har kun haɗu a wajen biyayya ga Allah to ko da ni na saba maka akan abin da tsakanina ne da kai in yi haƙuri kai ma kai haƙuri an fahimta ku shi yasa a musulunci bai musulunci bai yadda in ce ba ni ba ka kawai don mun nemi aure ka buge ni wa kawai don ka kwace mun fili sai in daina sallama da kai in daina sallah hada sahu da kai kawai don ka cinye mun gado sai in daina sallama da kai in daina a'a musulunci bai dawa musulunci bai dawa me zai sa in zama ba ni ba ka shine in ba mu haɗu akan asalin addini ba shine abinda annabi Ibrahim ya Allah ce mu yi koyi da annabi Ibrahim akan wannan iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ko yace mi wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan yace mi hatta tu'minu billahi wahdahu annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanensa cewa da mu da ku adawa da kiyayya har abada har sai kun da kun imani da Allah shi kaɗai kuna bauta wa Allah shi kadai in kun wannan ba dawa ba kiyayya to kai kuna sallah tare kuma ka ce adawa da kiyayya har abada ka ka saba annabi Allah ya ce mu yi koyi da annabi annabi Ibrahim ya ce in sun imani da Allah za su ta Allah to ba adawa ba kiyayya baya nufin kai nemi haƙƙi na zan nemi haƙƙi na amma ba adawa za mu yi sallama za mu yi gaisuwa amma za mu je kotu kira mu zauna guri ɗaya a kotu maka sallama ka ansa dole ka mun sallama ansa dole dole in maka fatan alheri dole ka mun fatan alheri kuma a kwace mun a kwace hakki na a gurin ka yi murna kuma a musulunci ne ka mun barka inda ta inda tarbiyyar musulunci za mu yi kuma dole ka mun barka to ka gaba mu haka akan siyasa ba sai ce wannan dan adawan mu na? ba zai wallahi tallahi to kaga duka an rasa duka an bar an bar awo Allah ce wala tanazau fatafshalu wa tazhab rihukum Allah ce wasbiru ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri to kaga a wannan ma Allah madaukakin sarki ya umurce mu haɗu akan biyayya ga Allah mu haɗu akan biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala ce ta'ala Allah ya sake cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah Allah ce lallai waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama ɓangare-ɓangare, ƙungiya-ƙungiya. manzon Allah madaukakin sarki ce lasta minhum fi shay'in kai ba ruwanka da su ba ruwansu da kai ba ruwanka da su ba ruwansu da kai inna ma amruhum ila yana ga Allah wanda akwai ruwan manzon Allah sallallahu alaihi da su akwai ruwanshi shi ma da su akwai ruwansu da shi sune waɗanda suka haɗu akan biyayya ga Allah da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. malai ce wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki sake cewa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا wa musa wa isa أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله تشرع لكم من الدين الله مدوك كنسرتي يا شرع أنتامك الدين ونئرن الدين التي ما وصى به نوحا irin addinin da Allah ya yi ma annabi Nuhu wasiya da ya yi, irin shi Allah kuma muku wasiya da ku yi. wallazi auhayna ilayka addinin da muka yi wahayi zuwa gare ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wama wasaina bihi Ibrahim wannan addini irin wannan addini shi muka yi wasiya ma annabi Ibrahim wa Musa irin shi muka yi ma annabi Musa wa Isa irin shi muka yi ma annabi Isa menene addinin Allah ce an aqimu dina ku tsayu akan addini guda daya ku tsayi akan kumbin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala tatafarraqu fihi kar ku rarrabu a cikin addini kar ku rarrabu a cikin addini Qur'ani ya faɗa sunna ya faɗa a haɗu akai ai aiki Allah ce kabura ala al-mushrikeena ma tad'uhum ilayh abinda kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya musu girma shi da su zo su kadaita Allah ya musu girma Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi wa yahdi ilayhi man yunib Allah maɗaukakin sarki yana jawowa zuwa gare shi wanda ya ga dama kuma yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa gare shi to waɗannan su ne ayoyi da malam ya kawo wanda suke magana akan mahimmancin haɗuwa akan bin ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam an fahimta ko to daga nan malam sai kawo hadisai ya rinka jero hadisan insha Allah ta'ala wanda mu bar su minti biyar ya rage ko ko ba zai kai mu karanta hadisan ba mun karanta hadisan dole za mu shiga bayanin da Malam Ibrahim yake kokarin ya faɗakar wanda lokacin ba zai ba mu dawa ba da wannan dalili za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki haɗa ma zama ta gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ba mu lada kai. abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam